abu na farko tuba daga dukkan zunubai na boye da na bayyane bisa sharuɗa sanannu na tuba domin waɗannan abubuwa da aka ambata na alkhairai da falala da darajoji kowa yana burin ya samu to amma idan za ka aikata ayyukan lada amma kuma kana yawaita zunubi ko kana tsala tsakanin kai da 'yan uwa musulmi na abubuwan da kai na rashin gaskiya gare su wanda zai sa ranar kiyama a kwashe ladan da ka samu a basu ai kaga ba amfani ba menene amfanin ba dubare in ji ba haushi kaga akwai mushkila ke dole ne mutum ya tuba daga dukkan zunubansa domin ya fuskanci waɗannan kwanaki yana mai zama sabon mutum ful ya gyara alaƙarsa da ubangiji subhanahu wataala ya kyautata alaƙarsa da Allah tabaraka wa ta'ala wannan abu ne muhimmi kwarai da gaske amma idan za a yi haka a san cewa tuba na da sharuɗa sai an cika sharuɗanta ne kuma take karɓuwa sharuɗan tuba suna da yawa sun kai kamar guda bakwai sharaɗi na farko ya zo cikin littafin al'akabari an nadamu alama fata mutum ya nadama ga abin da ya wuce na laifukan da ya nadama nadama ta kunshe mu ya rika zargin kansa ya rika damuwa yana takaici shi da Allah ya halicce shi yayi masa kaza ya masa kaza me yasa zai saba wa Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annadamatu hiya tauba annadama hiya tauba nadama ita ce tuba in ba nadama akwai matsala annadamatu alama fa'a ko annadam alama fata wanne yatu Allah yauda uda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi sharadi na dukiya da niyyar ba zai kara komawa ga wannan zunubin ba cikin abin da ya saura na rayuwarsa domin dama ba ta cika sai kayan niyyar ba za ka sake aikata ba ai ka zargi kanka ne ka yi takaici ka yi yakana akan abin da kai to yanzu aka koma mai amfanin sa bayan kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhan ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha daradi na uku na tuba karɓaɓɓiya wajen Allah shine tarkul ma'asiya tarkul ma'asiya fi sa'atiha barin zunubi barin sako nan take ba ka ce sai na gama ba ba ka ce sai an jima ba ba ka ce daga wannan ba dai shi ke a nan take in dai ka san laifi ne to ka bari kawai shi ma zo cikin akhbari me dalilin sa saboda hadisi ya zo game da falalan tuba bawan allan da ya tuba nan take da aka gaya mai za a iya karɓar tubarsa in ya tuba bayan ya kashe mutane ɗari kuma Allah bai karbi tubansa ba dalilin wannan duk da cewa bai aikata wani aiki na kwarai ba bayan tuban bai ma kai garin da aka ce tafi can bai aikin alheri ya mutu amma ya zama an karbe shi an karbi tubansa kuma Allah tabaraka wataala abin da ya gaya mana kenan walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa katewa su dage su ki dainawa su dai ki daina aikin da suke yi bayan an gaya musu laifi ne wallazi ne za fa alu shatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun tarku al ma'siyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan an yatruka al biha sharadi na hudu mutum ya ambaci Allah ya tuna shi saboda haka Allah ya ce a cikin wannan aya da muka kawo ta Ali Imran ko zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sharadi na biyar mutum ya warware abin da ke tsakanin shi da masu haƙi dan abin da ka sani haƙi ne ka maida maida abin shi me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun san ko wane ne fallasashe bankrupt a cikin al'umma ta sai sahabbai suka ce wanda bai da da bai da dirhami bai da kudi bai da kama sayar wanda Allah sallallahu alaihi ce ina fallasashe cikin al'umma ta shine wanda zai ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga sadaka ga kaza ga kaza ga kaza amma ya ci mutuncin wancan ya zubar da jinin wancan ya danna wancan ya kwace masa abu ya yi ma wancan kaza ya yi ma wancan kaza sai a ɗebo ladan shi a basu tunda dole a biya ba kuma hanyar biya sai ta lada idan ya zamanto ladan ya kare ba gan bai gama biyan abin da ke kansa na haƙƙi ba sai a ɗauko zunuban wanda ya cuta a jibga a kan shi kuma a tura cuta a shekarar dole ne mutum ya warware ba da da ke tsakanin shi da wasu sa har ma ma'aiki sallallahu alaihi yana cewa ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah kowannen ku ya koma ya gyara tsakanin shi da waɗanda suke bin shaki tun gabanin a wayi gari a kai ga yinin da babu dinare babu dirami sai dai lada saboda haka sharaɗi na biyar na karɓan tuba shine in dai wani abu ne na haƙƙi to ka maida ka yi ƙazafin wani ka je ka warware ka yi giba da shi ka je ka warware ka yi mashi ƙarya ko ka ba da shaida ƙarya a kansa ka je ka warware kuɗin shi na hannunka ka je ka biya shi ka ɓace mai kaza ka je ka maida mashi ka ci mutuncin shi ka je ka roƙe shi yafi maka wannan shi ne warwarewa wanda wannan sharaɗin ya zo cikin riyadu salihina na al'imamun nawawi a matsayin sharaɗi na hudu na tuba shida na tuba shine mutum ya yawaita ayyukan alkhairi ya bibi munanan ayyukansa da kyawawa kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce واتبع السيئة الحسنة تمها wannan wajibi ne lallai ne mutum ya yi domin ya zama ayyukansa na lada sun mi waɗannan munanan sun shafe su sai sharaɗi na bakwai wanda na manta na tuna zan sanar da muka kafin mu tashi don haka abu na farko da ake son mumini ya yi musulmi ya yi a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shine ya yi ƙoƙarin ganin ya tuba